Ibadin da dogon jawabi na yaɗa zango domin muku godiya da wannan babban tarbe da kuka wannan taron da kuka shirya na gode na faɗin ciki Allah ya saka muku da alheri. Na yada zango cikin da ta garin barwa inda za mu je mu kama mutanen barwa goyon bayan mu kuma mu tabbatar musu da niyyar mota mu kare su mu tsare su mu yi ta yanda rayuwarsu za ta kasance kamar ta da kukuma da kuka amshi bakunci mutane da suka tukuna yau shekara da shekaru Allah ya muku albarka wannan da jawabi na na gode muku shugaban ƙasa ga yanin yana gaisawa da mutanen garin kabilewa kamar yadda kuke gani kun shi dai kalmar da ke hitawa daga bakunan al'umman garin kabalewa sai bazum shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ga shi nan ya zo da kan shi ba sako ba yana tare da rakiyar gwamnan jihar difa isa lamin da 'yan majalisar dokoki The third one we could not. Oh my. shiga garin gagam waɗanda shekaran jiya kusa-kusa aka maido su cikin garuruwansu eh, ga mu cikin garin gagam waɗanda shekaran jiya aka maido su ga sunan mutane suna cike da murna da farin ciki garin gagam kenan masha Allah nan mi sunan garin ga gagam ya ne mutanen gagam lahiya launi lahiya launi